الشيطان الرجيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتون وانا للتابي نتوسير على القرآن من جرمى تفسير رد الأذهان إلى معاني القرآن وانا كي قدانا كرأشن كل أول قنجر جماعة إزالة البدع إقامة السنة وأسسها مرجعي الشيخ إسماعيل إدريس بن زكريا رحمه الله يوم لا شاء إيغا وترمضان hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan juni miladiya har ba ana bisa dubu da ishirin da shidda muna cikin suratu tauba muna aya ta arba'in da shidda inda allah maɗaukakin sarki ya ce ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ما آه، شكا الله مدعو كن تركي يا ايما كان اكن شيوا ما سنيما اذني اتكن زمان جدا su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba da ranar ƙarshe suna cikin waɗanda zukatansu ke kokanto Allah maɗaukin sarki ya ce walau a radul huruja da sun yi muradi na hita da sun yi niyyar fita ma'aka tare da ke wallahi inda sun yi niyyar la'adu lahu hu'udda da sun yi tanadi ga hitan nan tanadi uhubatan tattali min alatin na daga ala ta yaƙi kamar takobi ko bindiga ko mashi ko ko sanda mai azajo wazza da guzuri walakin sai dai kare hallahun da asun allah ya ƙi zabarar da su ai lam yari furujan allah bai ne su ba fasabbara yanka musu nauyin jiki kasala yanka musu kasara wa qila lahum aka ce gare su uqudu ku zauna gida ma al qa'idin tare ma zauna al marza wal nisa was sibyan wanda ana zuwa jihadi yana gida zamne to abokan zama nai marasa lafiya da mata da ƙananan ya san alamar ya ɓaci in mutum ya zama saboda ragancin tsiya abokin zaman gidan mata na da marasa lahiya da yara ai na kasa ta kai na kasa ai kaddara Allah ta'ala zalika Allah ya kaddara haka to zaman su gida gare ku musulmin kirki yahi don Allah ya ce لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين musulmi mahalicinmu ne mula kashidi da mummunar ɗabi'a ba ta da kyau ga wanda an musulmi ya ku al'ummar musulmi hita jihadi a shiga sahu guda tare da mutanen kirki shine abin bukata waɗanga da sun yi musu zauna gida zau kharaju fiku wallahi da sun hita cikin tare da ku duhun yawansu da zuwa wani ayyaki ma za dukum illa kabala bai ƙara muku komi hitarsu ba ta ƙara muku komi illa kabala sai ɓanna fasadan ɓanna da ta hazilin muminina da duk an ka samu wani ɗan tuntube an ka samu wata ‘yar kafa to zai zo shi dinga ma domin ya samu muminan nauyin jiki kowa ya darji don a faɗi babu shakka sahun tahiya na musulunci da wanda bai da zuciyar ƙwarai ƙwamma ba da shi ba domin ɓallar da zai yi muku to gyaranta ba mai yasin Allah kuma wala auda ula sun yi gaggawar zakkuwa da ɓanna ilalakun tsakankanin ku ai asara ubai rakun bilmashi bin nilimati munafiki cikin sahon al'umma babu abin da yake neman ya gani illa ya samu inda zai laƙe shi ta maganganu miya ya zo ya haɗa wanga da wanga ya ce ai kai ba a yi ma mai kyau ba ai ka an yi ma kaza don haka in ba kula ba ko da aka hama ya ɓata zamantakewa Allah ya ji kan shaktani ya jingir ba don ya mutu ba Allah ya ji kan shi su sambo ba don ya mutu ba Allah ya ƙara mutu albarka maɓalata sun yi ɓanna da suke yi amma dai yau kansu ya haɗu masu ɓanna sun ji kunya al'umma zamantakewa kowace iri in an ke sakaci maɓallata zan ta kuma shi ɗan inda ya shiga inda adda mutanen da ke son a kamata yabghunakum fitina suna neman muku fitina ta jewa muku kiyayya ya dalubuna lakum alfitrata bi ilqa'il adab sai munafiki bai da kike abinda ɗaya ka jira kafa, shi shiga shi tsata zaman sakewa jama'a da mutane suna kula da wata ƙa'ida da an huta domin matsalar duniya kowa bai da wuyar zama kowa saukin zama gare shi babu wanda adda wahalar zama wanda adda wuyar zama wanda ba san hali ne ba amma in an san halin mutum sai a zauna da shi ya yake sai a huta Allah ya sauƙaƙi wa fi kun na lahu ga su da jewa fitina kuku cikin ku akwai masu sauraron su don haka al'umma musulmi sai kun yi biris da mugu mutum in yana sai ya haɗa wane da wane sai a ce mai shoni an yi ba mai yanku kame shi ni ma ba mai yanku kata gare sai ya ji kunya ya koma don duk wanda ya ɗauko ma magana wani ya sai ya ɓata ma shi to da ya ɗaga da wurin da kai zai ɓata ko baka yarda ba haka ne don haka in wani ya zo ce kaji abin da wani ya ce ma kaji abin ka ce a'a ni ba ji ba kuma sun inji domin in ka bai dama sai ya shuka ma abin da za ka zauna kana ta tura ne kana ɓaci amma in ka kwaƙi sai ta zuwa yanzu ya kunyace akwai ma hu saurare lahum gari su ma ya ƙunu abin da suke faɗa sama a ƙabulin jin karɓa والله عليم بالظالمين الله مسنينا masanina da نعم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون laƙadim ta ga wulfitinata haƙiƙa sun nemi fitina laka gare ka min ƙablu gabanin haka a wani ma ƙadimta farkon rar ka iso gidan abin da madina wa ƙalabu sun jujjuya al'umura al'amura laka gare ka a yi jalin fikar sun ya wata da tunani bilkai cikin yadda za su yi su yi mamaki ci waɗanda ɗalibi ne ka da ɓata ta hanyar hankuli da kai da abokan zamanka hatta ja alhaku har nasara ta zo wa har amurra al'amarin Allah ya buwaya dinahu addininsa wahum karihun amma suna kyama duk wanda ka ji yana magana ga irin wannan hoge to ko da addini ya samu rinjaye wallahi ba haka ya kaso ba abin da ya kaso kullum a wati, kullum a kan amma ya ga Allah ya gaba da auto don haka bari ya shigo Allah ya shi wahun kari hudu suna masu kyama da hugar wata kalufi zahira sai suka shigo ciki bayyane amma oye zamba da suke ta ta kai maƙiyan addini maƙiyan al'umma ta addini ɓannar da ya kawa addini ta haɓar da kahiri gare shi Allah ya shi na'am ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وهذا لا محالة له مختلف أذن له أم لم يؤذن wannan mai nema a bar shi gida yana neman ya swaba ba makawa shi zai zauna gida ko an yi mai izini ko ba a gida zai zauna domin a wani gare ma Allah ya ce wa minum cikinsu akwai manyan ya kulu wanda ke cewa izalli ya annabi a yi yarbi a banda gida wala ni kada ka je wani cikin fitina la tu tsini filin fitnati abin da yake matsaloli ai ma in yi ga zauna gida ki saka dubu cikin mata da marasa lahiya da yara wane ne adda wannan magana wa huwa jaddu ne jaddu ibn kai Ƙalar hulabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce gare shi hallaka fi jalad bani asfar ya kai jaddu ko kana iya gakuwa mutahimu yaqi bani asfar rumawa turawa kana zuwa mu yaƙe su fa qala sai ce inni magaramun bin nisa ya manzo Allah ni an sami ni kakkarai da mata wa aksha ina jin tsoron in ra'aitu nisa'a bani asfar in ni ga matan nan na turawan nan la azura anhu ban yi hankali da su gaban su fa aka kun sai in jilu ƙara ta'ala Allah ce ku ƙyale shi ala masu wanga magana saka ɗufi fitarkin fitinatu ai cikin hitina sun ka afka sun faɗa cikin hitina don mi da saka lutu kowa maza an waɗe an yi wani jihadi an baka cikin gari kai ɗai ya faɗa cikin hitina ko bai faɗa ba wafi ƙuri'a sakana li'annahu takallamu fi nisa domin sun mai cikin mata ku kyale su dai ana jira fa inna jahannama lallai wata jahannama la muhidatun bil kafirin mai kewayewa ta kafirai la makisa ba mabauda lahun gare su an haɗe duk wanda ya saba ma ubunnin ubangiji kuma ya kahirta to jahannama ta kewaye shi bai da wurin hita الله كريم نعم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا ويتولوا وهم فرحون waɗannan mulafikai da sun ka inda sashi cikin mutanenka suna gwada awa na ƙwarai na ba ko na ƙwarai na miyagun ɗaya in in sun ka hasa nufi in ka samu nasara kyaukyawa ta same ka ka nasarin kamar nasara wa ganimatin daga nima ta su uhun sai abin ba ta rai ba son ka ci nasara amma bayyane gwada ma aka yi awa ana son ka ci nasara amma rai ya ɓaci ya an ci nasara wa in tusibka musibatu in musiba ta shahe ka shiddatul tsanani wani rashin lahiya ko hasara ko wani abu ya kulu sai ce kada hazna amrana ai ga ma mu wallahi shi ta kuma muna muna baya baya mu rike al'amarin mu bil hazmi hina ta kallafa na lokacin da muka gama mu gida min qabla gabarin wannan musiba ai qabla hazil musiba wa yatawallu sai su juya ko hon fadu suna ma suna sha'i da farin ciki jama'a ta baka don abin da ta ka mun gane karatu in an ci nasara ba su jin daɗi in musiba ta samu annabi Muhammad sallallahu da wasallam ko kuma musulmi masu bin godon annabi Muhammadu sai su ɗora cewa ai shi yasa kun ga mun ba mu zuri a to waƙe zuri ba ko eh, kuma haka ne ba suna jin daɗi abin da sami ku shari to in mutum ya zama haka cikin sahun musulmi munafikin Allah abin da ya samar da musulmi na muni shi bai ji bai ji rashin daɗi ba daɗi ya kaji Allah ta shi na'am قل لن illa ma ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون duk musulmin da bai da tauhidi to an gama da shi babu abin da ya kamata ga mutum ya san ba wani abin da ka iya samu ne in ba Allah ba wani mai iya samar da mutum muni in ba Allah ba mai iya samar da mutum wani alkhairi in ba Allah ba wani mutum wanda ka juya da al'amarin mutum in ba Allah Allah ya ce ma annabi qul ce gare su lan yusibana ba abin da ke samun mu illa ma kataba Allahu daga sai abin da Allah ya kaddara ga mu asa ku samu lai gare mu dama shi ubangiji huwa maulana shi ne mataimakin mu nasiru na mataimakin mu wa mutawalli majibinci umuna al'amuran ba ga wani mun ka jingina ba kuma wa alalla ga Allah falyatawakkal mumini mu'minai ga Allah dai suke dogara wallahi ko dogara ga wani fako ya gama yawo duk wanda ka jingina gare shi in ma haluki na mutuwa ya kai to in ya mutu to shi kenan ka tashi aiki ko Allah ɗai an marayin da za a jingina gare wallahi ba abin da zai isa mutu الله كبام يكون جميعا كيسا الفاء سببية والعسل ليتوكل المؤمن على الله عندما الظره على الفئل لفارة العسل كيسا يأتي وعلى الله فليتوكل المؤمن دون فليتوكل المؤمن على الله نعم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل كشي هل تربصون بنا ko kuna jira gare mu ma'ana kuna saurare gare mu fi hasu ila ta'limi min al-asl ay tantaziruna an yaqa kuna saurare ya abku bina gare mu illa ida sai dayan aqiba ta yi karshe du al-husna yayin masu kyawu du tasniyatu husna su ahsana ay an-nasr nasara aw shahada duk abin da kuke sauraren ya same mu abu ko dai mu ci nasara ko kuma a kashe murin jihadi mun shahada to sai ne kuna tare da kuwa kowa ne ya sabu mu muna mara ba ba shi yasa ba da kabin ba ba dani yace ma Ali ibn da ya gaya ta kashe zarumawa ba kuma ya gurguzo ce mai kai bawan Allah ce na'am shin annabin ka ya faɗa makala la baka mutuwa yace a ni abinda annabi na ya ce mini ko wace ne ta ina mutuwa sannan kuma duk wanda ya zo jihadi ya an haka shi wani jihadi to akwai talibin da Allah ya mishi to shi na nika da to amma da bi ba jiki ya saki ba domin a akwai alƙawarin in ka kashe ko an haka shi ka Ya ce tun da haka na to sai ka yi shahada kalmar shahada nan wannan wuri badari wani babban wada Allah karim wa nahanu laka rabbatu bikum mu ko muna taurare gare ku mu muna jira an yusibukum Allah Allah ya samar da ku bi azabin da azaba min indi daga gare shi bi qari'atin da aradu kuna kama daga kama aw bi aidina ko Allah ba mu dama musa hannu mu shaɗa kanun ku fa'i ya an yi rafi ka talika a yi muna yarbi mu yaƙe ku fa tarabatu ku yin saurari bina gare mu zalika wannan mutuwa ku samun nasara inna mutarabbisu na ma'akum mu ma muna ma hujira muna saurare tare da kowa aqibatukum karshen ku Allah ka samu aqibatu kwana na'am قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم إنكم كنتم قوما فاسقين قل كشيء أنفقوا كتير في طاعة الله الآعر أبنجي ɗau'an bisa ga son kai kuna son ku ciyar ku ci kuwa aukar hanko ko tilas ku ciyar lan yi taqabbala minkum ba a karɓa gare ku ma an faka tumu wa da kun ciyar don mi innakum kuntum ku kun zamo kauman mutane ƙi na masaka hanya wal amru huna bi ma'anar haba? don haka ko kun ci suwa ko ba ku ciyar ba Allah bai karɓa saboda fasikin ku ya kai fasikin na'am وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم باب أبن ديا حنيسو أن تقبل أكارئي an tuƙubar a yi karɓa minhum gare su na buƙatun abinda sun ka ciyar bil yaƙi wal yaƙi don mi ba a karɓa illa annahu sai don cewa suwa fa'ilu an yuqbala maqulu sai don cewa suwa kafaru sun kahirce billahi ga Allah ku duba waɗancan mutane sun kahirce ma Allah wa bi rasuli sun kahirce manzon Allah kuma ɗabi'ar wanda a haka wala ya tuna salata ba hudu zo masalla illa hum tufala sai suna masu fasala muta saƙin suna masu rawan jiki wala yufiqu la ba hu ciyarwa illa hum kalu sai suna ƙyama, suna ganin abin da za su ba Allah ka makka kare na Allah qatala annahum yu'duna ha magaraba don suna kida abin suke ciyarwa don Allah ka makka in mutum musulmi na to ya san ku cin nasarar addini a yau ko a jiya sai da kuɗi to in mutum ya zai yana gani ga abin da zai wa addini yana ganin a wa abin wato maƙina to akwai sifa muna hici ciki ne Allah tashi wasu maza an kai kasa na'am فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون to ka gani kuma madawacin sarki ya ce ya kai annabi muhammadu wala ta muka amwalun kada dukiyoyinsu ta baka mamaki da shawa in mutum ya zanda wagga sifa duk abin da tara na dukiya wala ya dukiya ta baka shawa in dai shi mai dukiya babu rawa addini ciki to wala ya banza ne kan ma yi guri samun irin wannan kuɗi kuɗin banza wala auladuhum balle ƴaƴansu ala tahsin ni'mana alayhi kakka da kyawun ni'imar da mun kai da su kakka kyauta ta kai wahi istijrabu wallahi me me nana kamo akwai adawa mun ba su nan duniya su shakata yana wasalawa yana waje ya ga dama cikin dukiya da wani abu amma bai iya ba Allah komi to ta lalala duk ranar da Allah ya kama shi wallahi ya gama yawo ai ya ishe ka mutum na tara tara da abin da aka gare shi bai iya ba kowa komai sai ya mutu ya bashi sai ai ta watan da shi haka nan na ga abu ya tara digi digi amma shi kai mai bewa abin da ya kore ba kai ne kuda ba bewa addini ba ya bar abin nan ga hannu wani ga hannu wasu banza da ya wahala amma wahala ta zambi ga tashin ya lahira da dukiya kuma ya bar duniya Allah ya tashi inna ma yuridu Allah lalle ana yana muradi Allah na nuhi liyu'azzibahum biha ya azabtar da su da wannan abin da ya ba su ay an yu'azzibuhum shi azabtar da su biha ita fil hayati dunya cikin rayuwar duniya ma mimma yaqulu abin suke haduwa da shi fi jam'i hawan ta zuciya min mushaqqati na wahala jama'a mabi'in dukiya lokacin da yake da dukiya akwai wahala ciki ko babu to dama Allah na muradi ya sa shi wannan wahala ke ya wahala ya wahala ya tara wala ya sakata sabul mali duna mushakatin samun hafan ilmu kai tsarki ai samun dukiya bai sai da wahala amma ka tuwa wannan wahala kana iyawa to fal ilmu kai bai kurshi ko ilmi kaka zai zama ai wahala bidata ya wahala bidata dukiya to wakacin da ya tara dukiyar nan cikin wahala wafiha min masa'ibin ba'al tahsiliya kuma akwai musibu bayan tara min as-sa'abi na wahala washidat da tsanani wal da bakin ciki alfiyar wal huzn da bakin ciki mai bayana ga hukka wa man kana haka hakaza wanda hali ne zaka ba haka fi mali ga dukiya tai wa auladi da ya'ya lai wa hiya indahu niƙima to azaba ta gole wa in kana al'agabiya ko da yake wawayen biya ya rauna ha suna ganin tafi zahiri da zahiri ne imatan ni'ima ya tara dukiya da wahala ya aje ta da wahala ya samu ƴaƴa ya wahala ya'yan suna ta gwangwada mai bane kuma wata haka sai ta hita ta kharuju ta hita an fusuhum kanu su rayukan ko mu kafin suna kafin suna kafin rai wa yu'azibuhum fil akhirati ashadda al azab Allah shi musu azaba ranar alkiyama mai tsanin azaba ku duba duk wahala zuwa bi dan kudi kan wahala kan wahala ka samu to wallahi akwai wata akwai wata wahala ta wannan wahala wahalar bidar dukiya ya an tara ta to wahalar tsare ta tsare ta ya yi wahalar bidar ta da ita wannan wahalar tsare ta haka mutu ba ta cikinka ka wahala ka samu ka tara wahala tsarewa duk wanda ya kusanto ta sai haka awa ran kai ka sai ɗiba to kuma ala na na sai ka mutu ka batta tana mutuwa cikin mutuwan nan ran ta zai ta'alluki ga dukiya oh, oh, a abin ganin tara na bashi wallahi ka bashi ta ko bashi Allah sauƙaƙe babu wanda ya wahala banza irin wanda ya wahala tara dukiya amma ya kasa wa kai nai abin da zai kawo gaba wallahi ya gama tara hasara ke sai dai awa amma ba wadda تكيف الله Allah يا tsare ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون منافقا لأتك مسلمين ويحلفون بالله سنة رسوة الله innahum laminkum wallahi fi cikin ku suke ay mu'minu mu'minina <laughs> wa ma hum minkum ka? ba cikin ku suke ba walakinnahum sai da suwa qaumun mutalina yabraquna waɗanda ke jin tsoron an taf'alu bihim a aikata gare su kalmu shirki da kan mushrike don haka suna jin tsoron a sa su cikin sahun waɗanda za a yaka. don haka ba ya alhu na suna rantsuwa take yake don kariya kai Allah salim لو يجدون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون رسول سامو ملجأ ملبة إلا سامو ملبة يلجؤون إليه ولا سكين بها قليل أو مغارات كوكو بيغا سرادي بمبيغنا من سن بيغا كو أي ba kada muke ba ai ka ba sun san biga jama'a hmm? da ɗan mutane kada muke A'u mudda kalan ko ko sun ka samu wani bagere na shiga da kullum da suka shiga da su shiga ka law ba sun ji wa ilahi zuwa ga ko mai ta mahuru suna suna tsayayya yusruna suna gaugawa bi duhuli ga shigarta wal insara juya an gari shi isra'an gaugawa la yarudu shay wanda ba abin da zai mai da su kal farsi kamar doki aljumuhu mai tsayayya doki wanda in ya kare ba mai ijuwa shi نعم ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون جاسم الملائكة الله يا النبي محمد ومنهم تكنس أقوي man yalmizuka wanda ke zundanka ibuka da aibanta ka fi kasar sadaqata a cikin raba sadaqoki idan an ka raba sadaqa az-zakatu zakka fa in ulu ya an basu min ha daga zakkan na rabu sai su yarda wa in lam yudu wa in lam yudu in ba basu ba min ha daga zakka izahu yasa sai su hushi ce an ga al'amari ba don Allah ake ne to ni ba to shikenan duk wanda an kai al'amari in kai da kai gare ka ba kenan ba ai ba to na zuwa Allah ya sauƙaƙa to ke da kullun cewa ya kai ni ba aimin ba to an kima sai ni na'am ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا, إنا إلى الله راغبون ولو annahum la cewa suwa radu ma atahumullah sun yarda da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu da manzonsa min as-sadaqati na sadaqoki wa nahwa da mutane kama da ita wa qalu sun kace hazmuna Allah Allah ya ishe mu katina Allah ya ishe mu sayutina Allah zai ba mu sayutina Allah Allah zai ba mu min fadlihi alkhairinsa wa rasulihi wa rasuluhu manzonsa zai ba mu min as-sadaqati la sadaqa wa la kadaba ma yakzina abin ka isam inna rajibuna ila Allah mu masu kwalai muke zuwa ga Allah an yi na shi wadatar da mu wa jawabu law kana khayran lahum ibn sadaqati amrun min Allah don sadaqa umunni daga Allah wa fadilatun tuhaz kuma sadaqa farilla ta wanda ake riƙo. Minan aganiya daga maulata Wato turaddu amma da ita ala al akan talakawa وهي معصورة كما أن تأيكاتا في دوائف تكون سقنجيوي من الناس نمتاي يعينهم القرآن القرآن يا عينه وليس متروكة لاختيار أحد من الله زكاة بأبرت بدون ذات والمتون قدالك في متاي الله شيء رباطا حديث زياد بن حارث الصدائي yace wani namiji ya zo yana tambaya daga sadaka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai inna allaha lan yarda bi sadaqati bi hukmi nabiyyin wala ghairihi hatta jazaha samaniyati ajra Allah bai yarda da matsalar zakka ba da hukuncin wani mutum ko wani annabi balle waninsa sai da Allah ya raba ta gida takwas yake fa in kunta min ahli tilka al-ajra in kana cikin wadannan ukka a alaytuka in baka in ba ka ciki to sai ban wuri in an duba darul kuduni da abu dawuda ana ganin wannan hadith na manzon Allah me aka ce gaba إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قال الله لبيان مصارف الزكاة الله ياتي يا مغانا سبب دون بيان عند ake jiwa da zakka Allah madaukakin sarki ya ce innama sadaqatu lalle sadaqoti az-zakawatu zakoti Masarufa abin juyawa lil fuqara ga talakawa na allazina la yajiduna ma yaqawu mawqi'an kifaya kifayati wa ake kira talaka waɗanda ba hu samun abin da ke abkar da aukuwa ga ma'aukar abin da ke isassu na shekara duk wanda bai da cimakar da za ka kai shekara da jarin da gare in ya zauna bai komi ya gida nai da ya kai ne da ya wasu karata ya garai in ya zauna bai komi wata goma sha biyu yana kaka ke su to wani shi ake ce makala fakiri ke ko da ko ya mallaki abin da shi ma yana zakka kuma mai kishi to inda in ya zauna shekara guda abin na na karewa kamin shekara ta cika ko da kwana goma sun kare da shekara to shi ma ana ba ni zakka wal masaki sadaka ta zakka mallaka ta ga miskinai wane ne miskini allazina la yajiduna shay'an wadanda ba su da komi wa hum أحوج inda malik min al miskinai su sun kai bukatuwa gun imamu malik daga talakawa daga fakirai wajen imamu malik wanda ake cewa miskini wanda kila yan an yi sa'a in an ka zo gida ne a samu ci maka kwana biyar ko bakwai amma da duk ciwo ya kafa bakwai biyu. to sai an tara hulla an ce don Allah a taimaka ma wani ka gira yace wace to miskini na to in ya zama wanga miskini na balle wanda bai da ko ɗari uku yau ne abin da ya samu ya riga ya yi abin nan gida sai gobe kuma ya karba to wannan kan miskini miskini na Allah wa ukuru an jinkirtar da shi miskinin ga alil fuqara daga talakawa saunan ligaran da fukara don tsarewa ga bukatuwa na talakawa wa hatimaman da himantuwa da su ina misali ne ga shari'a misal taqdimul wasiyyati misalin gabatar da wasiyya ga mamaci Allah zai na kan bashi muna tare da kuwa don haka a wurin imam malik wanda ya bukatuwa miskini amma wanda an kai son a fara ba zakatar fakiri domin shi miskini har huska sai ba ta da wasu ruwa don yana zuwa ya ruka amma shi talaka fakiri wanda yana da abin da ya kaɗan yi to a taimaka mai shi ma a miƙe shi don shi ma ya ci gaba da ba waɗanda hannun ke nan da da ka muna tare da kuwa domin in an ka bawa tsiri illa aka dawo da miskini shi ba tallaba mai ba to in ya koma irin miskinin ga kaga bangaye sun haɗi da yawa amma in an tare shi to sai ya zai shi ma ana jingina da shi yanzu ya an yi ruwan sama ginin gidanka da ginin gaban gida ta gabas da ginin yamma ta gaban gida sai ta sunko ba ta ida faɗo ta gabas sai ta faɗi to in aka to aikin don a tare gidan kada shoro shi wasu aka fara tarewa ba ku sani ba ke wacce aka fara tarewa madalla don wace ita riga ta kai ƙasa in an ce a kai a yi tariyarta wacce sai ta faɗi sai aiki shi ne sai aiki ya ƙaru amma in aka wa tara wanda aka samu shishinai an ka samu mesin an ka samu mi an ka tare ta tsaya sai a dawo ne Allah ta an gane a wa'in da shafi'iyya gun imamu shafi'i falfaƙiru aswa'u hala min miskin wajen imamu shafi'i wanda shi miskinin ga to shi imamu shafi'i yabba matsayin faƙirin ga ba faƙiri shi aka tuwanda adda abin da ci shekara ba sai in bai kai ba sannan a bashi zakka to amma shi miski ne aka wanda bai da komi ga hannu to wani shafi'i faƙirin sai shi adda wannan matsayi bai da komi ga hannu mun gane kalatun kuma aya guda ta Oh. Allah shirya da bayi wanda ta kurɗe-kurɗe bai san makama ba yana watsa halce ne ga malaman ga babu dakalin da kai shi kai baka ga abin da ƙarƙashin ka ba kana cewa za ka taku sama ka kai mula tare? Allah shi ganin damuwa wal na alaiha da masu aiki a kan zakka as-sadaqat suwa ka aiki kan zakka mutum shidda min jabin wa qasimin wa katibin wa hashim wa arif wa hasib kulli sawa sai da sun cika to suna akwai jam wa jamu wanda inda an ka hidda zakka sai a bashi ya jawo ya ɗauko zakar ne ya kawo wani za a tara in ya zo yana iska hashu shi ko shi zai amsa mai tara muna tare da kuwa to shi ko hashin ɗin nan sai ba katibu katibu shi rubuta sannan akwai arif wanda yake shi a gaba da gari ya yi magana don a ba da zakka sannan hasibu shi ko shi kalin sahawa sannan ya an a kasimu sai sharaba muna tare kuwa hmm. to suna da shugaba sarkin sa'i duka shi a komanda wal mu'allafatu kulubun da wanda ake neman sabawar zukatansu ga musulunci ko ya so karkato ne su da musulunta A yanzu ka islamu ko ko sun musulunta din amma an yi da zaka ana son a ba su don musulunci su ya tabbata aw musulmi ko kuma a ba shi don ya musulunta ta ina yana shawaki cikin musulmi ko kuma a ba shi yi na zara'in waɗanda abokan matsalolin su musulunta don ganin wani an kawo waɗanda ya zubu ala musulmi ko kuma ka hiraina amma suna kariya ga musulunci sai a ba su kila su su ƙarfin da suwa hukumu jami'ul aqsami hukuncin waɗanga da muka ambata mu'alar su ƙulubihin ɗin dinnan, baƙin inda malikiya wajen imam maliki shi na nan daram la inda shafi'iyya amma ban da gun imam shafi fal'awwal wal akhir la yali al yawma yace da wannan lahar ko da na ƙarshen gaba a ba su yau li izzil islam don girman musulunci bi khilaf al akhir amma fa ban waɗannan daban wa yadi yani al asr an ba su bisa kauli mafi inganci mafi fi bakin rika zakka ana ba shi ta akan hanso bawa wuyayi na albukatu wani an kara mai hansa bawa an kara mai hansa yana wahala wurin haɗa abin da an kara mai hansa domin ya farfarta ya zan bawa Allah ana ganin alama zai iya ana ganin alama zai kasa to in wani hidda zakka sai ya biya kuɗin hansa na bawa don bawa ya zan ɗaya mutum Allah ɗai. walgarimina haka nan waɗanda suka ci bashi mabata ai ahalin zai ba abuta bashi ista danu da sun ka ba santa amma ligairi ma'asiya ba da su amma Allah ba ko kuma don su amma Allah sun ka ba santa amma auta mu ko sun tuba ya ci bashi da sabon Allah amma ya tuba yana ta kainiya ya samu abin biya bai samu ba sai ga wannan hidda zakka zakka tana kishi sai ya ɗiba ya bashi don ya biya ya zama sumul walaysa lahum wafa'ul ba su da abin biya au li al-istilah zat bai? ko ko dan gyara ma abuciya tsakani walau aganiya ko da mawadatan wannan ana ba su biya Wafi fi sabilillah kuma ana ba da zakka ga waɗanda sun ka tsaya a kan jihadi alƙa'imi ne bil jihadi lafai rafai alahum amma waɗanda ba su da fai'i ba su da bai tilmalin da ake ɗebo dukiya a ba su don su yi guzuri ko a ba su don ayyukan da an kasa su to an ba su zakka walau a ganiya ko da maulata ne mun gane karatu fi sabilillah wanda zai na jihadi da malamin da ke karantarwa da da ladan mai kiran sallah da alƙalin da bai da abin nan rawatu shahariya da ga sunan waɗanga ana ba su zakka ko da mawadata na man fihe naf'un amma a dini min qali aw muallim alquran as'ila sai misali yace kai hum aula bi hadha sha'ani duk wanda adda amfanin da ya game al'umma wanda in ya ɗaga ya bar wannan abin to musulunci ya samu illa to komi wadaka ta ana bahidarta alƙali na ciki limamin masallaci na juma'a da na yana ciki ladan mai kiran sallah yana ciki malami mai karantar da gafaka yana ciki malami mai karantar da yara yana ciki da duk wanda kun ga amfani ne ya game al'umma musulmi in ya daga an samu illa to suna ciki ko su fi kowa wala ta ana ba su karanta as'ila sannan nan ku so karanta fara'idul jamila ta wa abdullahi Allah shi gane da mu wa ibn sabil da dan hanya al-munqadi fi sabadihi wanda yana bisa ga hanyar tahiya sai ji an ce ana zakka waluri wani bawan Allah na raba zakka shi kuma gashi gida mawalaci na amma na bil kuɗin ya bi mai bashi aro da samu ba to in ya toye bayani ana bashi amma in yayi bayani an ka bashi sai aka kuma ya zama ni ne to sai a ce kawo ha a mu gani fadilata min Allah farilla daga al nusiba bi fi'li al-muqaddam wa laysa bi ikhtiyar ahad min an-nas zakka bata zanda zaben ɗaya daga cikin mutane ba wallahu alimu Allah masana da khalqihi hakimu Allah mai hikima na fi sun'ihi wala yaju sarha zakka baya halata amika ta da gairi haƙura in ba ga waɗanda ba shi yasa musulunci ya ce idan ka ɗebe zakka ka shi ta ga imamul adil ya sarrafa ta ga za a ba ko kure yayi kai ka fita amma in kai tabbai in ka hidda miliyan in ka hidda trillion na zakka kan raba ta da kanta in ka ba da miliyan guda ga wani wanda bai cancanta ba duk zakka ka ba ta yi ba sai an cika miliyan guda amma hukuncin ka wanda bai zakka Allah sauƙaƙa don ni ni ce yanzu mutu ya alwala ta ya kabar sallar azhar ya yi raka a ta uku lahiya lau ya toga ta hudu sai masa jaya guda ce kai ban cika ta ya yi ce ya sallah ma ya ce ka sallah ta yi ta yi ba ta yi ba ba ta yi ba don ni to ko ba ta yi ba ko ya muke a ya ho duk da dune ho ya adile guda ɗaya taki to ba ta yi ko wa abahu sadaqa ila asnafin arba'a an jingina sadaqa zuwa ga nau'ukan hudu bilalul mulki waɗanga hudu da lamul mulki an ka jingina ta inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum muna tare da ku kamar su an kayan Allah ya raba kama yadda Allah ya raba gado babu babu laka ciki wani rabin nan wafi sabilillah in yi da kudin zakka sai ya gina masallaci ko makaranta ko dan da kokari to wani faɗa ba ka yi haka nan la tukrahu shay'un fi wujuhil birr kalkan dara ba a je ba a juyar da wani abu na zakka akan wasu kohohi na bir ko gina masallaci ko makaranta ko kwazar ko ko kwalbati ko gada wai don ɗaya kakka ba wannan aka ce a ba su ci don baka ruwa sai ka tewa ka shaya wuri ku gina ka ɗauki kuɗin ka gina masallaci mana ka ɗauki kuɗin hajji na makaranta zakka ba ta ka ta ta Allah ta wani ba cewa ƴaƴan ka ba ko godiya ba kai don ai kai ka raba shi da kaya shi ya daina shi ma godiya in ya baka cewa daga abin da kake niyya da sata, da Allah shi baka kai ma ka yi su'a amma yau ga wanda nika ji wani in ya aika mu wani zaka in bai gane sai mun gode ba in baɗi sai bai baci ka ne da ke ka ne da ko hmm? yayi wa ila arba'ati al-akhira bi bifi na wa fi da shi an kai amfani ga waɗanda hakan amma waɗancan da lam shi muna tare da ku الظرفية لإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقعيده في الآخرة كما تقعي تاشكو أن نركب شيء دومين سورة في أنك أمفاني يقول العربية لما إذا صرفت في مصارفها المذكورة إن أنك جوياتا دم جوياتا لأنك عمتو وإذا لم يحصل الصرف أما إذا جويوا بتإنغانتا با في مصارفها إلا أنك تعبان الزكاة أسترجعت أما شيئا muna tare da kuwa in ka bashe ka ba nan ba to ka sake zakka ko ko ka yi maza maza ka yi dole ka ba ka ce kawo in ko ce wallahi ni da bani ni kayan miya kuma ka san ba kayan miya ya bari kewa da yi, don za ku ta kayan miya ta kuwa ta kayan miya ta inda ba abin kwarai aka bai ba ana ce a fara ba fakiri don shi ɗoru sanar miskini amma ka yadda zaka ka dubu biyar dubu shi ma dubu ba shi abin kwarai shi ma taki sannan ba a kariya ba a amfani da ita akwai armen ƴan uwa ko ɗan uwa sai ka bari sai lokacin da ka zaka sai ka yi kayan ɗaya kawo wuce kudin zaka kai kihi na ganin ta mai jahoma ba ta yi ba Allah sauƙaƙe ni an ce min an ce wai ana gani ana haka shi abin da Allah shi abake ba kowa amma kayan gani Allah su zai ɗauka ya so kayan ɗaki to ta ce mami ita ya uwa kashi godiya ba kayan rina ba kayan Allah na ya juya daga waɗanda aka bayan baki muna tare da ku bi khilafi fi al-ula fa qanna hol ko insha walaysa al-maqsud sarfa fi jami' al-asanati as-samaniya kuma ya ahira zakka ba a kasi an gabe la'un takwas in ka hidda zakkan nan ka rabe ta ga talakawa dai tayi ko ga miskinai dai tayi ko ga amilina alaiha tayi Allah ya gane bal la yajuz sarfaha li ghayriha bai halatta a ta gwadar ba su ba wala yi shar ida'u usalasi ba kuma shar'anta ba uku ba min sinfin daga nau'i wasu cewa su gaba a ba nau'i uku ya an ba fukara an ka ba miskinai an ka ba amilina wasaka wasaka wannan mhm. mun gane karatu bal ya tafi da hali wahidi bi muqtalal haja ya isa ba shi daga mutum guda da abinda Allah ta hukunta abu ƙara hukunta wa bayyana ta sunna hadisi manzo Allah ya bayyana an shar'ul mu'la shar'u wanda za a ba min hada resa al-islam kuma duk waɗanda da an ta'abbata ambata abinda a shar'in a bashi ci zakka musulunci in ba musulmi na baka bashi wallahi ranar alkiyama sai Allah ya amshe ka gare ka baka ka da komi ko wuta ke wa Allah ya kuna hashimiyya kuma wanda za a ba kai zan ba hashimi dangin manzon Allah wala mu dan libiyan sa'aba kuma bani mu dan dangin manzon Allah don waɗanda ba hukuncin sadaka ta zakka na'am kun saurari tafsirin alkur'ani mai girma raddul azhani ila ma'anin qur'an tafsirin sheikh na abubakar mahamudu gumi allah ya saka masa a ah, allah ya ji ɗansa da rahama wanda sheik abdurrahman isa jega ya gabatar muna a wannan farfajiyar makaranta ta a biniyar primary school a mataki na ƙasa tare da allah ramansa naziru abdullahi allah ya saka masu da alkhairi ya ba mu ikon aiki da abin da aka karantar da mu ya sa mu samu sakamakon lada dalilin wannan zama na sauraren tafsirin alkur'ani mai girma a sai kuma wayanda suka ba da gudunmuwa ga kwamitin zakka a nan kwamitin marayi akwai wasu bayan allah da suka ba da naira dubu uku ga kannansu da uwayensu hmm. wani bawan allah ya ba da shadda yadi hudu sannan wani bawan Allah ya ba da naira dubu wannan su suka ba da gudunmuwa ga wannan kwamiti na marayi <laughs> sai kuma tambayoyi a mai tambaya ta farko tana neman malam ainihin nasiha ga makauta akwai waɗansu suna mugunyen mu'amala da zamantakewa da makautansu inda suna cutar da su ta baki da ta mu'amala wasu suna daɗe hanyoyin fitar ruwansu kenan mazurara da su suke son sannan kuma suna cutar da su ga iyalinsu in abu ya kamar misali da an ta rubuta ta ce idan aka zo bidan mata gidan makotan nasu sai su yi kokarin bata wannan maganar bidan matar da dai sauran cututtuka ire idan su daban-daban ce tana son du'ala mana a kira ga bayan Allah su daina irin waɗannan ɗabi'u na cutar da makotansu kamar yadda ta faɗa wajibi na ga makwabci ya mutunta makwabci ne domin mala'ika da bai gushe ba shi na annabi wasiya da makwabci har ma ya ce ya yi zaton wasu wasiya ta kare a ce makwabci zai gane makwabci amma ba ta auku ba sannan bai kamata ka cuta makwabcinka ba da rufe mazurarar ruwa in ba mazurarar ta ya gida ne ba in mazurara ta ya gida ne ko da to ya gina gida akwai mazurara to shi ko bai da ikon shi a rufe ta wannan shi da shari'a amma idan da baya fara ta to in bai rufe ba ta laluma ko tuma na rufe ta ka'idar shari'a sannan matsala ta suka ga aure wannan matsala ta wadda da wuya a yi aure wanda an na kwale ba da shuka wannan su yi haƙuri amma kuma masu yi suko su kama jikinsu domin sun yi abin da musulunci ya aibanta su da yi ne su in makwaucinka na kaga illa ka kira shi marka faɗa musu don ya gyara amma ba su ba kara kai bai dace ba abinda aka ce irfaƙo jarin hasalin da jarin limaski au ɗari auki au jidari jin ƙayi ga makwauci abu na mai kyau ga ka. ruwa da ka gina famfo ka jawo mai kan famfo ka mai gida ne hanyar gidanka da ya kasan ya bi ta nan shi gida ne ka yanka mai wuri wanda zai bi shiga zartake ne zai aza gininka don shi shigewa ka bari shi aza abinda duk ya shahi tausayi da jinƙayi musulunci ya yi shi gare ka ga makwacinka to amma sai ka biyo da mugunta wannan bai ba Allah ya kyashe ne Allah ba mu ikon ji na sai mai tambaya ta gaba yace shine yake da aboki sai sabani ya hada su sai suka yanke magana tsakaninsu sai zan shi ya dawo yana magana da shi amma bai amsa mai mm. ko aika mishi da gaisuwa bai amsa mm. ya ce to menene hukuncin shi shi da yake yana kokarin ya gaisa da shi amma abokin ya kiya a wasu salamun ya kuri juhu min hijira. idan ya mai sallama ta da shi daga gaba amma bai kamata ya doge ya bar magana da shi ba saboda haka musulunci ya ba da kwana uku ne hudu domin matsalar zuciya amma in sun haka a dawo Allah ya yi a sai mai tambaya a mai cewa yana son a roƙa ma matasa Allah ya yi musu sauƙi game da matsalar kwallo ke wasu daga cikin matasa suna halarta wurin tafsir amma ba tafsirin a gabansu ba sai su koma gehe da wayoyinsu suna kallon kwallo a sha ya ce wa'yansu ma ta kai a can gidajen kwallo suke shan ruwa ke tuna son a roƙa musu Allah a matasa wannan ya yi yawa <laughs> Allah kuma yi da hankali ga fahimta addinin ku kar ku shigaltu da abin da bai da wani amfani gare an sani matashi shi adda lokacin da shi ka ganin bari shi nishaɗi to amma an ya kamata ko nishaɗi za ka yi na shari'a kai ba kai ka ƙwallon ba wani ka yi amma kuma in abu ya kawo visa sai ka gana gari ina ganin kamar wanda ya ka bakin shi ya cike nan ko kuma haka aka yi hmm? in aka kai ga ƙwallon nan da aka yi ta duniya nake sai ziza ta game gari hmm. nake wanda ya ka bakin shi na ya ci ko sai shi ta murna ala gudanar gudanar har wani ya ji ciwo don Allah matasa a a kunji Allah ya taimake mu Allah shirya da mu gaba ne na'am sai mai tambaya ta gaba yana cewa gafarta malam ko muna da dalili idan aka ji labarin ganin wata daga saudiya sai ka ga wasunmu sun fara tarawihi amma wasu kuma su ce ba su yi sai sun eh, ji daga shugabannin shugabanninsu wato suna nufin shugabanci ah, da ake yi nan ƙasa misali sarkin musulmi sannan ne za su ɗau azumi azumi ana yi ne ranar da al'umma mahi yawa suka azumi sau mai wata sumu wani fitri yau mutu sumu. sannan shugabanci gaskiya kuma saurara mai tilasta saudiya in sun ce sun ga wata babu shakka ga ganin watansu amma domin haɗuwar kan al'umman musulmi to a saurari sanarwar da za ta haɗa kowa in ya zamba a faɗa lamba, ba in sa ta waye in kana ya kama bakinka Ba babu komi haka bakinka don me don kada ka ci ramadana ya tsaya to balle ma da waya a ce an gauta a saudiya nan ba a ce an gaishe abu na mustahili da waya don haka duk abin da zai kawo haɗin kai a yi shi ku duba annabi harun alaihi salam lokacin da annabi musa ya tafi munajati da ubangiji ya ba annabi harun da mutane sai ga wasu na shirki suna bauta ba ɗansa wasu na kaza wasu na kaza annabi haruna bai yaƙe su ba lokacin da annabi musa an ka ba shi labari mahalicin mai ba shi labari cewa bayan ka fa'ayin su mutanen ka labarin gari an ka ba shi bai rikice ba sai da ya gani da iri ya ce ma annabi haruna mai hana ta hana su yace ina jin tsoron in raba kan al'umma muna tare da ku don haka da yi Musa ya zo sannan na duk abin da ke waro ya faru amma shi Harun ya tsaya kada shi dauki ɗayan bangare ya raba kan al'umma amma shi shi na nan tare da al'umma wanda ka ɗayanta Allah wannan kuma yana jira yi Musa amma ce mai misalaka halin sai don kada ka zo ka ce na raba kan al'umma in ya zama raba kan al'umma wanga abin gashi shirki fana to ka ku ga raba kan al'umma babban abu Allah ya tsare don haka babu illa ga waɗansu ba su abin nan ba su yi tarawihi ba suna jiran gani babu illa in an ce wata ya tabbata tun da yamma to nan nan za a fara tarawih in bai tabbata ba za a jira in ko da an ka biya tabbata an ga sallar ashan an ga sallar isha'i to babu magana ba to sai dai can gaba in an gane da wuri to shi kenan ba sai ba in ko ba gane da wuri ba kamar yadda an ke nan ga ramadan to za a yi tarawih kana a ci an gane Allah gane da sai mai magana ta gaba ah, yana cewa malam ina roko a yi nasiha ga waɗansu mutane waɗanda suke aikata wasu ayyuka marasa kyau waɗanda shari'a ta hana kuma sun san haka shari'a ta hana amma kuma sai su aikata in su Allah ya yahe musu izgini na Allah wato mutum ya san abu Allah ya hana shi sai ce Allah ya yahe wala ya ƙul hatta ya hadiya ni Allah ba shi na Hmm. sai ne tambaya ta gaba ya ce yana cewa ya ji wani malami ya ce duk wanda yake karanta tsoratul waqi'a duk dare kamin shi kwanta to Allah zai raba shi da talauci kuma ya ji wani ya ce duk wanda ya karanta tsoratul waqi'a so arba'in da 41 Allah zai yayi mai talauci duniya da lahira yana son ya san menene gaskiya abin eh gaskiya la amma da sharuɗa ne farko dai ya yi wannan karatun yana da ne. na biyu ya tabbatar da cewa abin nan ya jingina ga mashi'a ta ubangiji domin ba mai fa'alla dole ya yadda abin zai da a wani, kuma sannan yana da yaƙinin Allah zai yi. Allah ce nake sai mai tambayar mu ta ƙarshe ya ce gaha ta malam shi na yana yawan sadar da zumuntarsa hmm. ya ce to amma kuma bai zuwa makaranta bai zuwa makaranta an yi baya ba sani <laughs> a za ka yi ka sadar da zumunta ba ka zuwa makaranta ai baka kusa wani atibadin mutum ba amma dai ka yi ƙoƙari tun da haka kana sadarwa to ka zo Allah ka ci gaba da zuwa makaranta ka ji don ka gane wani aka sadar da zumunta kakka sai ka yi ɓarna ka ce gyara na haka don shi ilimi duk abin da ka sani duniya bai gyaruwa sai da ilimi kakka ka karamcin abu wallahu la yubadu bil uqul bal qurbuhu bi shar'ihi manqul Allah ya gane da a wannan shine karshen tambayoyin yau sai dai akwai masu neman addu'a suna da yawa sun rubuto da waɗanda ba su rubuto ba da bukatunsu daban-daban don haka a samu cikin addu'a gaba ɗaya Allah ya san bukatun kowa wanda ya halarto nan da wanda ke saurare ta midiya sannan kuma a samu cikin addu'a wannan ƙasa makiyan wannan ƙasa tamu najeriya na gida da na waje allah ka shi muna maganinsu allah ya haɗa kawunan mu da shugabanninmu gaba ɗaya mutum kari musibar da ake son a auka muna a cikin wannan yanki namu na arewa da mu al'umma musulmi allah rama صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah muna roƙonka malam da ya karantar da mu Allah ka sakanka masa da alkhairi ya Allah ka ƙara mu iliminsa albarka ka ƙara masa basira ka ƙara masa hazaƙa ya Allah muna roƙonka Allah kai rahama cikin kabarin iyayensa ya Allah iyalinsa malama aminatu da ta koma zuwa gare ta kafin a fara wannan azumi ya Allah muna roƙonka Allah kai rahama cikin kabarinta Allah gafarta mata ka yafe mata kurakuranta ya Allah muna roƙonka bayan ka wanda suka koma zuwa gare ka ya Allah kai rahama cikin kabarinsu ya Allah ka yafe musu kurakuransu ya Allah namu iyayen da kakanninmu ya Allah muna roƙonka Allah kai rahama cikin kabarinsu jagororinmu a wannan gari suna da yawa akwai daraktan agaji akwai su malam da akwai mana abbakar tela akwai ahmad alqadi ga sunan dai da yawa akwai masu kudin musu alhaji musa bulu masu adan iliya su alhaji garba alhaji mustapha alhaji auru dan kasa bayan ka suna da yawa jama'a ya allah ka san abin da muke nufi ya allah wa'annan yan uwan namu iyayenmu ya allah kai rahama cikin kabarin su ka yafe musu kurakuransu ya Allah jagororinmu da muke tare da su a nan ya Allah irin su sakatare Sulaiman da shugaba mai yadi da malam wada da shehu ustazi da abdullahi suru da abdullahi imam da alhaji musa mai mai da malam wada da malam sambo da sauran bayan ka ga sunan su alhaji abdullahi da sauran duk da cija wanda suke wannan wurin suna ba da gudunmuwa zuwa ga addini da tattaro mu akan mu shiryu mu zama ‘ya'ya na gari ya Allah mu ko muna roƙonka muna musu addu'a, ya Allah ka sakan ka musu da alkhairi, da su da mu da aka ɗauki nauyi suka tarbiyyantar da mu ya Allah ka sakanka musu da alkhairi ya Allah kuma jinya da ka su da ita ya Allah ka yaye ya Allah ka ba su lafiya ya Allah mu da muke ƴaƴa mun ga yadda suka fara wannan aikin ya Allah aiki yayi kyawu ka karba ga mu mun biyo baya Allah ka samu ma mu zama irin da cigantaka wadda suka yi a addini ya Allah ka shiryar da mu ka aga mu akan hanya kama daidaiciya ya Allah bayan ka ɗalibai masu neman ilimi ya Allah ka sanya ma ilimin su albarka ya Allah ka ba su basira ka ba su hazaka ya Allah ɗalibai da suka ce a sanya su cikin addu'a suna son su haddace alƙur'aninka ya Allah muna roƙonka Allah ka buɗa musu ƙwaƙwalwarsu Allah ka ba su ikon haddace wannan alkur'ani ka ba su ikon aiki da shiya ya Allah malum wanda suke tarbiyyantar da su don karantar da su su ma Allah ya ƙara musu basira ya ƙara musu hazaƙa matasanmu da aka ce a sanya a cikin addu'a wannan harkar ƙwallo da sun ka samu kai ya Allah muna roƙonka Allah ka sa ka jiyo ka karkatar da zukatansu zuwa ga alƙur'aninka mai girma mai ɗaukaka ya Allah ka karkatar da su wajen son addininka ya ya Allah karkatar da su wajen guje ma da baka so ya Allah muna roƙonka ka shiryar da mu baki daya ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da arewa lafiya ka ƙara mu na kariya ya Allah wa'annan miyagun da suke addabanmu ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da wayo muna tawassuli da ayyukanmu kyawawa wa'anda ka karɓa ka yadda da suwa ya Allah ka yi muna maganin wa'annan hatsabiban ya Allah ka yi muna maganin wa'annan 'yan ta'addad ya Allah Amerika da Faransa da masu goyon bayansu da masu yadda da su ya Allah ka yi muna maganinsu ya Allah muna roƙonka Allah ka gwada musu gajiyawarsu ya Allah ka darkake duk wanda wanda baya son musulunci da musulmai ya Allah ka darkake duk wanda baya son musulunci da musulmai ya Allah muna roƙon ka karatun da malai karantar da mu ya Allah ka cire mu na munafici a cikin wannan aiki namu ya Allah ka cire mu na munafici a cikin wannan aiki ya Allah ka samu ya abin da zamu yi domin neman yardarka ya Allah ka samu na cikin wanda ake yantawa a cikin wannan wata ya Allah ka samu na cikin wanda ake yantawa a cikin wannan wata marasa lafiya a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka warkar da suwa ya Allah mu da kabba lafiya Allah ka ƙara mu da lafiya mai albarka ya Allah ka ba mu ikon ƙara taimaka mu addinin ka babu dare babu rana yan kasuwan mu da mawadatan mu da ma'aikatan mu ya Allah waɗanda suke ba da gudunmuwa a wannan aikin ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mu dukiya albarka Allah ka ƙara mu yan boko matsayi ya Allah ka ƙara mu kariya baki ɗaya ya Allah muna roƙonka samari ga sunan birgi مسجد wani na son ya yi aure babu abin aure ya Allah ka hore abin da za a yi aure ka hore musu sana'o'i masu albarka yan mata da zaurori ya Allah ka ba ku mazaje nagari ya Allah yan mata da zaurori ka ba ku mazaje nagari masu auren kuma Allah ka zaunar da su lafiya wa'anda baka ba haihuwa ba Allah ka ba su haihuwa wa'anda ka ba haihuwa kuma ya Allah da mu da 'ya'yan namu ya Allah ka shirya da mu akan hanyar kama daidaiciya rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا